ليالي الحمول دخرينا الفارس خوف Allah ya raya ummu kulsum Allah ya raya ummu ya bata sa makarantar makarantar alqur'ani ce Allah ya sa mai raya sunnar manzon Allah ce Allah ya sa mai raya sunnar Allah ne mahaifinta Allah ya ƙara masa arziki mahaifinta Allah ya ƙara mata arziki da wadata da ɗaukaka mahaifiyar Allah ya ƙara mata lafiyar jiki da na mama mahaifiyar Allah ya ƙara mata lafiyar jiki da na mama haka bai samu ba Allah ya bashi masu neman haka ba su samu ba Allah ya Allah ya ba mu Allah ya taimake mu renon su mu da Allah ya ba mu Allah ya taya mu renon su Allah ya ba mu zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya wannan bala'o'a da masifu da suke faruwa Allah ka yaye mana Allah ba mu lafiya zama lafiya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya albarkar fatiha da salatul fatihi آمين آمين ويا عظيم العفو ويا حسن التجاوز ويا واسع المغفرة يا باسم اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصحف ويا عظيم المن ويا مقيل العثرات ويا مبيعا بالنعم قبل استحقاقها يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا ضيعت رقبتنا إنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى كلها ما علمتها وما لم نعلم أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد صلى وعلى آله وصحبه وأن يبلغ الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وأن تبارك على هذه المولودة أم كلثوم وأن تجعلها مباركة مباركة بين أبويها برحمتك يا أرحم الراحمين سنة ولا بني za a ƙara salati goma ga annabi ƙara salati goma ga annabi واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذه هي مصاب ولاده المولود الذي اجتمع المسلمون على تسميته الذي سميناه ابو بكر اللهم احي حياه طيبه واجعله مباركا بين ابويه واجعله قائما بحقوقك وحقوق والديه برحمتك يا ارحم الراحمين wannan yaro abubakar a ambaci sa sawa suna abubakar Allah ya bashi kyakkyawar rayuwa Allah ya kyakkyawar rayuwa Allah ya bashi albarka mai suna Allah ya sa makaranta alkur'ani ne ilimi da na ilimi Allah ya sa mai raya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne mahaifin Allah ya kara masa arziki da wadata mahaifiyar Allah ya kara mata lafiya masu nema haka ba samu ba Allah ya ba su mu da Allah ya ba mu Allah ya taya murku. riko Allah ya ba mu lafiya zama lafiya

at the dinner. ذرية مباركة وجعلنا ذرية مباركة وجعلنا ذرية مباركة تكون لا بلا مشاركة واسألنا كل من قد أحسن إلينا من الجزاء الحسنة يوسف الشفيع والمحشر خير الورى مقده المبصري ليس إلا ربنا سلم وقال وكان أن محكم وذلكم من مضى أفوت من بقى سبق الرجال أسبق أقضي سخطني وأتيتني وأتيتني وبيتني وسنتني فالحمد لله جعلني من قول الحمد وقدرتني وتوبة وسرا وحدا وتوفيق ثم أجرا دارا بسلم على المختار بآل وسائر الأبرار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح والخاتم الواسع آمين هذه إلى صراط المستقيم وعلى آله آمين الحمد لله صلاتي goma ga annabi Thank you. أو كفاؤكم الله يمين الشيكي دان صلاة قال ربا منا سيري دنيا للاهرة الله كبابا لكير الدنيا للاهرة الله كتير مشار الدنيا للاهرة ummati da dokar gidan አሜን። اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الدين اللهم صل على سيدنا محمد نور الذات وسر الساري في جلال الساري امين وعلى اله وصحبه وسلم امين اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما امين الذي تنال امين وتنفرج بالكرب امين بالهوائج امين دائما وسلم واتي امين ويسسن كما بيد الكريم وعلى اله وصحبه وسلم واتي ونفسنا بكل ما علم لك امين اللهم صل على سيدنا محمد رحمتك الكسوى وعلى اله وصحبه وسلم امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Al-Fatiha. Alhamdulillah. wurin printin ma aiki Thank you. a sunan kanka sunana usman sani sarkin barito to ka halarci wato lima na raɗin suna da aka yi a yau me za ka iya faɗa game da abubuwan da idan ka ya gani a wannan wurin walima na suna alhamdulillah mun ga abubuwan alheri yadda aka zauna wajen sunan nan neman eh, zaman lafiyar najeriya da ƙarin arziki da kwanciyar hankali da jihar kaduna da kuma hukumar kaduna ta kudu wannan abin ne kwaran gaske gaskiya alhamdulillah ubangiji muna fata wannan yarinya ummu kursum Allah ya sa mata albarka Allah ya raya ta eh. ran karbe sunanka sunana Ahmed Rufai Abdullahi daga cinkin kino yan tukwane su kai ma ka halarci wato wurin walimin wannan suna da aka yi a yau me zaka iya faɗa game da wannan wato karuwan suna da kuka samu eh, alhamdulillah Allah ya ɗaya bata Allah ya rai bata Allah ya bata albarka Allah ya ba uwan lafiya shi uban Allah ya baya shi abin da zai ci da su alhamdulillah alhamdulillah wannan babban arziki ne aka samu na haihuwa ya Allah ya masa albarka la kara mata albarka la kara mata albarka a ranka da za mu so mu ji sunanka sunan Alhaji Ahmad Ali Idris cika sauran zazzau alhamdulillah cika soro ka halarci waliman suna inda tuni ga dama a hannunka me zaka iya faɗa game da wannan karuwa da kuka samu kuma gashi yau kun haɗa al'umma domin taya ku farin cikin wannan karuwa da aka samu to eh, alhamdulillah alhamdulillah wannan kusan ce duk wanda ya zo wannan taya murna kusan ce ni da mai girma cilla aka zo taya mu murna na wannan karuwa ne muka samu na jika wanda jika na ne jikan shi ne muna godiya kwarai da gaske da duk wanda ya zo taya mu murna muna fata allah mai da kowa gidan shi lafiya mun gode kwarai da gaske su kuma waɗannan jikoki da allah ya bamu muna addu'a da sauran yara baki ɗaya allah ya shirya mana su allah ya raya mana su su rayuwa irin ta addinin musulunci mun gode kwarai da gaske 夢を解かろうとしている。Thank you.

mamar Sani kana ɗaya daga cikin wanda suka halarci wurin wannan walima suna inda tuni na ga kayan ram da abinci. Me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurari game da wannan rana da kuka zo kuma mutane na cewa ku aka zo ta wannan murna na wato karuwan haihuwa. Eh, alhamdulillah muna godiya da Allah ta'ala da wannan arziki da ya bamu da samun wannan yarinya. Allah ya raya ta kyakkyawan rayuwa kuma mutane da suka zo daga kusa da nesa muna fatan Allah ya mai da kowa gidansa lafiya. Allah ya sa yarinya kyakkyawan rayuwa. Menene alaƙar da su wa'annan masu haihuwa inda na ganka gaba gaba kusa da wato shi ainihin angon karin shi angon karin yayana ne na'am to wani fata alkhairi za ka yi ma wa'anda suka bar abin da suke suka zo domin taya kuma nan ganin wannan to ina musu fatan alkhairi Allah ya mai da su gidajen su lafiya Allah kuma ya raya mana dukkan zuri'a mu kyakkyawar rayuwa Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya ya zaunar da sunan malam Muhammad Hadi na hanganka da abinci a hannu kenan kai ma ka halarci wannan walima ke wannan waliman kanina ne Allah ba shi karuwa muna murna Allah maimaita muna ba samu ba kuma Allah ya ba su kuma samu Allah ya kara musu Allah ka sa kowa ya je zo nan lafiya kuma da lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya a kasar mu baki daya sunanka sunana usman usman usman menene ka da shi an kalmi ne yayansa ne to a yau dai ake yin waliman suna inda kun tara mutane daban-daban me za ka iya faɗa game da wannan walima na suna da musamman ƙarin haihuwa da kuka samu wannan abu ne na farin ciki matuƙa sosai wanda yake kuma ba wani abu ne mai farin ciki abu ne na farin ciki sosai ga dukkan masu masoya na wannan ƙanina baballe kuma da kuma jika ni kuma ɗani na wajen haƙi su ka gani ko abin farin ciki ne karuwa ne aka samu a addini ma a musulunci ba abin da zai ce sai mu ce Allah ya raya kuma Allah ya ɗaya ba Allah ya sa wannan yaro wannan ya albarka Allah ya sa wannan ya albarka Allah ya sa kuma za amfani iyayenta Allah sa shi kuma nan Allah ya taya shi riko Allah ya ba shi ikon tarbiyyatar da su amma da ba sunan malamu sunana su idi yawo isa na'am to ya menene alakan ka da shi angon karni wato uba ga wannan jariri da aka samu ani na ne uwa ɗaya uba to a yau kun samu karuwa inda yau ne ma ake walima na suna me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurayi, musamman game da irin mutanen da kuka tara da kuma ainihin abin da ke kankama a nan gaskiya alhamdulillah in ji daɗin farin cikin wannan allara mutane suka zo kuma allah mai da kowa gidansu lafiya sannan kuma muna so a ƙara haƙuri da juna allah ba mu zaman lafiya da kuma nasara a tsakanin allah ƙara mana ɗaukaka kuma yarinyar da allah mata albarka kuma allah ya mata kyakkyawar rayuwa Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi Sunana mai unguwa Sadiq Hamza kuma ɗaya daga cikin masu ungunin wannan balaraban dagaci wanda ake suna a gidan shi alhamdulillah kana ɗaya daga cikin wanda suka samu halartar wurin wannan walima na suna inda tuni ku ne kuka tara al'umma me zaka iya faɗa ma masu kallo da saurari game da wannan wato walima da kuka shirya na suna da aka samu farko dai muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da Allah ya kawo wannan rabo wanda kuɗi bai ba da shi karfi bai ba da shi kyauta ce ta Allah ta'ala kuma muna roƙon Allah ubangiji ya amfana wannan kyauta da Allah ya ma wannan sarki namu babanmu kuma muna roƙon Allah taimake shi tarbiyantar da waɗanda suke da can da wannan da wanda za su zo nan gaba kuma muna kokari muna ƙara godiya ga Allah ta'ala da Allah ya sa yau ka dai gani ka ga duba mutum ɗaya ya kira wannan yau in ba biyayya ba son jama'a ba za a yi wannan wanda kuɗin shi ba zai iya tara wannan jama'a ba yana ɗaya daga cikin abin farin ciki insha Allah suna mana suna muhammad ala mai, ka halarci wurin walimar suna a wannan gida na mai sarauta menene alakanka da shi mai sarauta to mai alakana eh, da wannan mai sarauta na farko dai sarkinmu ne dan uwanmu ne sata kuwa ya kamata ce inda aka ce ka walima ka hasa gaita tunda karuwa na ka samu na haihuwa kaga ya kamata ka zo ka sa barka ga abin da aka samu abin da kawo kenan bayan kwashe kwanaki bakwai da wannan karuwa da aka samu a yau aka hada su al'umma domin su su taya shi wannan murna me za ka iya faɗa game da abubuwan da idan kai gani a wurin wannan walima zaman lafiya da al'umma masarauta shi ja wannan mutane jama'a suka halarci wannan walima da ya hada so da shi sarkin sabon gari mutum ne na jama'a kuma abu ne da ya gada tunda mahaifi duk abin da yake na jawo al'umman sabon gari shine shi ma sarkin sabon gari hassasa yake ci gaba da abin da baban ya dasa su haka jama'a sun halarci wannan waje kuma mun ji daɗi ƙwarar da gaske da muka ga yawan jama'a da suka samu zuwa wani walima da su da sai da mu ce Allah ya raya abin da aka samu Allah kuma ya ƙara haɗa kan jama'a sabon gari da kuma ba mu zama lafiya gaba da Allah ku ja ga akrama kallahu za mu so mu ji sunanka daga bakin ka albarka bismillahir rahmanir rahim sallallahu ala nabiyil karim sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabi sunana muhammad salisu zakariya wanda yake ana masa lakabi da limamin masarautar sabon gari wato limamin wannan masarauta ta sabon gari to akramaka allah ka halarci wurin addu'a na walima inda wato ɗaya daga cikin masu sarauta a wannan wato masarauta taka ita aka samu karuwa me zaka iya faɗa game da abubuwan da ya faru wannan wato godiya ci za mu ga Allah tabaraka ta'ala da wannan sarki namu ah, ta zo shi murna samu wannan karuwa ta umu kulsum da aka samu muna ta shi murna muna gode ma Allah tabaraka ta'ala da wannan irin kyauta da ya masa na wannan wannan yarinya umu kulsum muna roƙon Allah ya raya ta kyakkyawar rayuwa ya ba ta albarkar asalin mai sunan kuma sa makarancin alkur'ani ce da na ilimi kuma Allah sa mai biyayya ce ga iyayenta ah, ya sunanka sunana yusuf ahmad ali idris to yusuf ga ka auren walima menene alakanka da shi uban wannan iya da aka samu ni wannan uwa ita ce yayata uwan mu daya uban mu daya ka ce kai ma kai uba ne kenan ni ni uba ne to bayan kwana bakwai da aka kwashe na haihuwa da ta a yau ne aka tara al'umma domin wato taya ku wannan ƙarin samun ƙaruwa na haihuwa da aka yi me ka iya faɗa game da al'umman da ku tara a wannan gaskiya mun ga al'umma mun yi farin ciki sosai muna farin ciki da duk wanda suka zo Allah ya kai su gida lafiya Allah ya raya wannan yarinya Allah ya sa mata albarka abinda sunanki aisha aisha kallo ne to menene alakanki da wannan jaririya da aka samu eh? kanwanki ce to me zaki faɗa wa mamanki da ta yi ce Allah raya Allah ya suna malam suna dr amin malam ni ne sarkin west to ka samu halartar wurin waliman suna inda wato kacalla ya samu karin wato haihuwa ah, me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurare game da musamman abubuwan da ya faru a wannan gida a yau eh to kamar da dai ah, kuka gani kun ga jama'a duka mun zo ne dan uwan sarki da sabon gari murnan samun wannan karuwa kuma sannan ƙara dankon zumunci tsakaninmu sauran sarakuna na wannan guduma na tudun wada gaba kuma alhamdulillah ta yi da albarka kuma mun karɓi bakuncin manya-manyan mutane da hakimai da dagatai da sauran al'umman gari da suka zo da su taya kan murna muna kuma musu godiya don mata alheri kuma wannan yarinya umar kusum allah raya ta rayuwa na addinin musulunci allah ya kare ta shirin duniya da lahira allah ya mutu albarka a rayuwanta sunana isa muhammad yan taya ni ne sarkin sabon gari bypass kana ɗaya daga cikin waɗanda suka samu halartar walimar suna a wannan gida duba da cewa ɗaya ne daga cikin wato sarakuna a wannan bangare ya samu wannan karin haihuwa me za ka iya faɗa a matsayin ka na wanda ɗan uwanka ne ya samu wannan ƙarin alhamdulillah muna addu'a ubangiji Allah raya wannan yarinya Allah raya wannan yarinya wannan yarinya alhamdulillah addu'a da za mu yi ko addu'a za mu mata da ita da iyayenta uwar Allah ya ba ta lafiya ita kuma yarinya Allah raya mana ita Allah raya mata kyakkyawar rayuwa ba abu da zamu da wuce addu'a to da da duba da cewa wannan walima na suna ya zo da sabon salon inda da yawa daga cikin sarakuna a nan jihar Kaduna da waɗanda ma ba a nan yankin ba sun samu halarta wannan menene zaka iya faɗa ma masu kallo da saurari abubuwan da ya jawo haka to abin da ya jawo haka shi sarki yana tare da yana zaune da jama'a lafiya tun ne mai zumunci saboda ka irin wannan abin idan mutum yana zumunci in abin shi zo za ga jama'a sun taru daga ko ina ne abin da ya jawo kaga jama'a sun cika wannan wurin sarakuna daga ko ina duk yadda wani sha'ani yake za a gan shi shi ne dalilin da ya sa za mu so mu ji to sunana Aliyu sa'idu Alƙali kuma magatakardar hakimin gundumar cikin wada kana ɗaya daga cikin wanda suka shaida waliman suna na kacalla kuma duk wanda ya san kacalla ana yawan ganin ku tare me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurare musamman game da yadda kuka tara al'umma a wannan wuri da kuma yadda aka gabatar da addu'o'i na waliman wannan suna to shi dai na farko abin da zan fara faɗi duk wanda ya zo nan wurin ko kuma ya gani zaman lafiya ya yi amfani hakika shi wannan mahaifin wannan yarinya da aka samu muka raɗa sunanta yau ya kasance ya zauna da al'umma lafiya kuma tun da ya zauna da al'umma lafiya ba abin mamaki ba ne don an tara irin wannan eh, al'umma a wuri to duba da cewa wannan nadin suna ko in ce walima ya zo da sabon salo inda da yawa daga cikin al'umman da suka halarci wurin wannan walima mafi yawa daga cikin su masu sarauta ne kusan kowane bangare daban-daban na jihar kaduna a matsayinka na sakataren hakimi me za ka iya faɗa mana irin abubuwan da ya ja wannan haɗin kai a wannan wuri to farko dai ya iya ya iya karatunsa ne an ce in ka iya allanka za ka wanke shi to gaskiya ya zauna da mutane lafiya kuma wannan ya kasance abin misali ne ga mu ga kuma sauran al'umma ma su yi koyi da shi ganin yadda ya zauna da al'umma ya rungumi kowa bai kuma ya da kowa ba za mu so mu ji cikakken sunanka sunana rabu abdullahi sarkin sabon layi kurmin mashi ɗan ka daɗe kana ɗaya daga cikin waɗanda suka shaida walimin suna na ɗaya ga kacalla duba da cewa kwana bakwai da wannan haihuwa a yau kuka tara al'umma domin taya ku murnan wato wannan samun karuwa na haihuwa da me zaka iya faɗa ranka daɗe game da abubuwan da suka faru a wannan wata so uh, a'udhu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah lalle ya dole ne mu zo mu taya dan uwan mu uh, murnar samun wannan karuwa da yayi a cikin mu gabaki daya uh, haihuwa ba karaman abin alkhairi bane domin a cikin ‘ya'yan da Allah yake baka baka san wanda Allah zai ma albarka ba kuma fatan mu shine dukkan su su zama masu albarka a lallai dole ne mu farin ciki kuma mu taya shi addu'a da mu ga baki daya ‘ya'yan da Allah ya bamu da mu din gaba daya Allah ya dora mu akan hanya madaidaiciya Allah kuma ita uwar wannan yarinya, Allah ya bata lafiya yadda za ta shayar da wannan yarinya ya kuma ba ta dama yadda za ta dora ta akan hanyar tarbiyya ta addinin musulunci shi kuma Allah ya bashi abun da zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyarsu tun daga 'ya'yan shi na farko har zuwa ita wannan yarinya ta yanzu da kuma wanda Allah zai bashi da iyayen shi gaba ɗaya Allah ya bashi ikon ɗaukar ɗawainiyarsu da halas da kuma yadda za a samu a gama lafiya. to duba da cewa ranka daɗe wannan wato walima na suna ya zo da sabon salo inda da yawa daga cikin sarakunan jihar kaduna sun halarci wannan wurin waliman karɗe eh, me kake ganin ya jawo wannan haɗin gwiwa da kuma dangantaka tsakanin sarakunan da ke cikin wannan jihar kaduna alhamdulillah gaskiya wannan hasashe da kai gaskiya ne za ka ga cewa mutane daban-daban wasu sarakunan ma ba na wannan karamar hukuma ba ne sun samu halartar wannan taro to yana ya nuna maka cewa shi wannan bawan allah sarkin sabon gari mutum ne mai jama'a mutum ne wanda ya rike kowa da kowa amana abokanan aikin shi kamar muke nan da kuma talakawansa da wanda suke karkashin sa masu unguwanni ya rike su amana yana mu'amala da kowa daidai bakin gwargwado kamar yadda ya kamata sarkin sabon gari mutum ne wanda idan kuna mu'amala da shi ya fahimci cewa ko wani abu bai maka daɗi ba ko da shi ya san shi ke da gaskiya zai baka haƙuri domin dai a zauna lafiya sarkin sabon gari mutum ne wanda duk inda muka je in ya san kafi shi da shekaru ko ya yake a matsayin shi na sarki kana sarki amma zai nemi baka wajen zama sai dai in kai ka nuna mishi haka kuma hakimanmu da suka samu halartar wannan wuri ba wani abu yasa za a ga sun zo wannan wuri ba face irin biyayya da sarkin sabon gari yake da shi don haka mu kanmu da muke mu'amala da sarkin sabon gari muna jin daɗin mu'amala da shi saboda mutum ne wanda yake kokari wajen mu'amalarsa ya ga cewa ya fidda haƙi ya yi daidai bakin gurgudu bakin iyawa kuma yana samu muna samun irinsu a cikinmu muna jin daɗi kuma duka kiran da muke yi ga wayanda Allah ya bamu shugabanci haka mu ɗauki al'umma ga baki ɗaya duk ɗaya ne banda nuna bambanci banda nuna fifiko ba wani magana girman kai shi shugabanci da kake gani zaɓi ne na ubangiji ko shugabanci da ake cewa ana dangole ana zaɓe da shauransu sai allah ya zaɓe ka kafin a kafin a samu ikon dangola ma ƙuriya don haka ba mu sarakuna ba har ga 'yan siyasa muna kira ga su iya mu'amala da al'umma abin da talaka yake bukata a wajen shugabansa ba wani abu ne face mu'amala wani kawai in kai kyakkyawan mu'amala da shi shi ka biya masa bukatarsa allah ya mana jagora allah ya ɗora ma ka hanya madaidaiciya Ah, sunanka sunana umar alkasim wanda aka sani da karama to umar alkasim kana ɗaya daga cikin wanda suka shaida waliman suna da aka yi a yau na wato ɗiya ga kacalla ah, me za ka iya faɗa mu masu kallo da saurari game da abubuwan da idan ka gani a wurin wannan waliman suna eh, abin da zan ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wannan bawan allah allah ya saka mai da alheri ya nuna mana cewa sarkin sabon gar sarki ne mai jama'a sarki ne mai zama da al'ummarsa lafiya sarki ne wanda ya dace da kowane shugabanci allah saka da alheri allah saka da alheri a ah, suna malam malam hassan ne dangantakarka da angon karni wato uba ga wannan diya da aka samu gaskiya sarki amini ne gare ni gaskiya to ka samu halarta wurin walima suna inda bayan kwashe kwanaki bakwai da wannan haihuwa yau ne ake walima inda aka tara mutane daban-daban me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurari game da musamman abubuwan da idan ka ya gani a wannan wurin so alhamdulillah gaskiya godiya ta tabbata ga Allah kuma wannan taro da aka yi mai albarka Allah ya sanya alkhairi kuma duk baki da muka samu daga wurare daban-daban muna roƙon Allah duk wanda ya zo lafiya Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya ita kuma uwar yarinya Allah ya bata lafiya ya bata karfin shayar kuma uban Allah ya azurta shi da abin da zai iya rike su da tarbiyyar da wannan zuriya yau zuriya albarka sunanka suna kabiru umar malam kabiru kana ɗaya daga cikin wanda suka shaida wannan walima na suna duba da cewa ga ka kan hanya nema amma kwatsam ga muka tsince ka a wurin wannan me zaka iya faɗa ma masu kallo da saurare dangantakanka da kuma yanda abubuwan da idan kai gani a wannan walima na suna to alhamdulillah ba abun da ce sai dai mu Allah godiya mun sarki sarkin mu ne mu mazauna sabon garin kuma alhamdulillah yana zama da kowa lafiya kisa kaga duk al'ummar sabon garin sun tara wurin nan zaman lafiya shi kawo haka mai mutum ne mai kwarin zumunci ya haɗa kan mutane daga cewa kowa samu zaman lafiya a yankin da ke sarki na kan bakin ƙorafi sa ga gamu don yi samu mu zo mu tashi murna na samun karuwa da yi kuma muna mashi fatan alkhairi Allah ya ƙara azurta shi Allah ya ware musu abin da su rike shi ya tabbatar mana da su gaba ɗaya da namu akan addinin musulunci sunan malam assalamu alaikum warahmatullah alhamdulillah na godiya ga Allah tabaraka ta'ala eh, dan jarida ya tambaye ni sunana sunana ana kira sunana Ali amma ana kira malam Ali hmm. tumala ali kai makashe da wannan walima na suna da kacalla ya yi a yau da wannan waliman suna ya tara mutane daban-daban kai ma kana ɗaya daga cikin su mene ne alaƙanka da shi mai sarauta alaƙana da shi mai sarauta gaskiya tsohuwar alaƙa ce alaƙa ce ɗaɗɗiya sosai gaskiya kuma alhamdulillah har yanzu alaƙa wata tsaya ba ana nan ana ci gaba da kuma wani babban al'amari da ya kara haɗa mu a matsayin shi sarki a gare mu kuma uba ne a gare mu a yanzu domin tsakanin Allah mu a nan sabon gari ba mu da gari kamar sabon gari ba mu da gida kamar sabon gari to haka shi sarki shine uban nan da kake gani nan gidan kuma alhamdulillah kusan ina ɗaya daga cikin waɗanda muke ƙara godiya dangane da Allah ya ba mu sarkin da ya san wato yanda yake tafiyar da al'umman da suke karkashin shi shi in ka lura za ka cewa matashi ne amma kuma ɗabi'o'in shi na dattawa ne tsakanin alhamdulillah wannan ba ko ina ya samu ya samu ya yi gada ne gurin mahaifin shi ga dama abin da ake so shine uba ya ainihin wato shuka ɗa na gari wanda ko da bai nan wannan ɗan zai cigaba da aikin da yake yi tsakanin Allah wannan bawan Allah muna na domin ya haɗa kan kungiyoyi daban-daban yana kan kan ƙungiyoyi daban-daban na security ne na wato na bangarori daban-daban wallahi kaga wannan bawan Allah waɗannan mutane da gani ma wallahi kaɗan kenan don wasu ma ba a gaya musu ba ni ba ma san yau za a ɗaɗa wannan sunan ba sai jiya to ni kai na jiya da dare mun yi a kan cewa mutane na waɗanda suke karkashi na a matsayina na chairman na guardian and castle na cadvis na gayyace su mana ga sun zo nan gurin alhamdulillah to ke da karshe wani wato addu'a ka yi ma wannan jaririya ta ku to alhamdulillah ummu kursum ina mata ina addu'a ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala ya raya mana yi albarkaci rayuwanta ya Allah muna ka duk mutunoni na zamani wanda ya wuce da wanda muke ciki da wani zuwa da ubangiji Allah ya kaɓar da shi a kan da sauran ƴaƴanmu baki ɗaya da shirya mana a mu gabaki ɗaya domin mu da iyayenmu ne suke wani yanzu gashi muke nan gaba kuma ƴaƴan namu su za su kaga dole mai fata alkhairi ya dukkan su gabaki ɗaya da ƴaƴan namu Allah ya alkaci kuma ya ba abin da za mu ba su kuma Allah sun ya su cikin tarbiyya mai kyau irin tarbiyyar da aka ba mu na za mu so mu ji sunan Assalamu alaikum. Sunana sunana Muhammad Sagir. Sani menene dangantakanka da Muhammad Sagir menene dangantakanka da su masu ko mai jego? Eh, gaskiya ne ni yaya nake a wurin mai jego. Gaskiya ne. Yasa naga kafi kowa murmushi. <laughs> Gaskiya ne tunda Allah ya bamu karuwa kaga abun farin ciki ne a gare mu. So muna fata Allah Ubangiji ya sanya alheri. Allah Ubangiji ya raya ya raya zuri'a. mun zo suna ne dai da kuma gaisawa da da yan uwa da abokan arziki eh, ina kun tara mutane daban-daban wa'inda suka bar abin da suke suka zo domin taya ko murnan ganin wannan rana na walima yan bai za ku iya ce ma masu wa'inda suka bar abin da suke suka zo domin taya ko wannan murnan eh, farko dai gaskiya muna godiya ga wanda suka baro gidajensu na kusa da nesa muna godiya Allah ya saka da alheri Allah ubangiji ya mai da kowa gida lafiya ku da aka samu wani addu'a za ku yi mata e, muna mata addu'an Allah Ubangiji ya raya ta ya mata rayuwa irin na addinin musulunci tare da dukkan zuri'a a baki daya. Sunana Malama Zainab. Malama Zulai? Zainab. Malama Zainab. To a ah, menene dangantaka? Menene dangantakanki da su wannan Mejego? To ni dai Mejego yana ne. Ina nufin jika kika samu. yanzu jika na samu bayan kwashe kwanaki bakwai da wannan wato haihuwa da aka yi a yau ne kuka tara al'umma daga wurare daban-daban domin su zo su taya ku murnan wato waliman wannan suna me za ki iya faɗa game da abubuwan da idan ke gani musamman ga waɗanda suka zo taya ku wannan murna so muna farin ciki kwarai da gaske kuma mun gode mun gode Allah ya saka da alheri na kusa da na nesa inda suka zo taya mu farin ciki to mun gode Allah ya saka da alheri Allah ya mai da kowa gidan shi lafiya ita kawaki kanya da aka samu wani addu'a zaki mata a matsayin ki na kaka jaririya da Allah ya bada Allah ya shirya mana ita Allah ya sa madaukakin alkur'ani Allah ka shirya mana zuri'a da baki daya ya sunanki sunana Khadija Damat sunana Khadija menene alakanki da wannan masahiwa Wani yarinya dai ya tace ya ce kina nufin ke karo kanwar mahaifiyarta kenan eh gashi kin zo wurin walimar wannan suna me zaki iya faɗa game da wannan walimar da kuke duk da naga kin kasa rufe baki saboda murna Hajara Sa'ad Hajara Sa'ad menene alakan ki da ita wannan jaririyar ma tukuna da aka sa Jaririya dai kanwata ce kuma ya <laughs> eh to gashi bayan kwashe kwanaki bakwai da yin wannan ah, wato haihuwa da aka samu yau ne ba ake wannan walimar duba da na ga ki nan ki can kusan ke ce a gaba wurin me za iya faɗa game da wannan al'umma da kwatara. ina mata fatan alkhairi Allah ya sa ta so me ma cikin tausayin iyayenta kuma Allah ya yaya sunan ki sunana Mariya Ibrahim wane Mariya Ibrahim Mariya menene alakan ki da jaririn da aka samu kanwata ce kanwa ki ce to ga shi kin samu kanwa yaya kike ji a ranki ina jin daɗi ina jin daɗi da ka samu kanwa eh to mamanki da babanki wani addu'a za ki musu na Allah ya ba su sa'a su ya kuma ba su kuɗi da yawa wurin ciyar da ku ina ina musu fata Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka sa'a a aljanna na sa'adatu ahmad idris wajiya sa'a bayan kwashe wato kwana bakwai na karuwar haihuwa da kika samu a yau ake waliman suna inda aka tara mutane daban-daban daga wurare daban-daban wannan shine haihuwa na nawa haihuwa na na biyu kenan na biyu kenan mm. ga shi kin tara mutane daban-daban ko in ce yaya ma kike ji a wannan rana gaskiya ina farin ciki sosai da Allah ina farin ciki sosai da Allah ya ƙara bani daman da na ƙara samun ta mace wannan haihuwa ya zo da goshi inda al'umma da musamman sarakuna masu sarauta 'yan uwa abokan arziki an halarci wannan gida domin taya ku murna me zaki ce ma waɗanda suka bar abin da suke yi suka zo domin taya ku murna ganin wannan rana musamman walima da ake Muna godiya sosai duk wanda Allah ya kawo shi Allah ya sa ya koma gida lafiya. Muna godiya sosai Allah ya bar zumunci. Shi mai gidanku wato uban wannan ɗaya kenan wani addu'a zaki mai na Allah ya ƙara bashi halas wurin ciyar da ku. Kullum cikin addu'a muke yi. Allah ya ƙara buɗa mai da bashi sa'a akan al'amuran shi. ya taimake shi kuma duk abin da ya sa a gaban shi. ya sunan ki to sunana malama kaltume malama kaltume na ga kin kama wannan diya kin rike ram menene alakan ki da ita wai wai wai wai wannan diya ta ma mai tsada kenan <laughs> eh ma takwara ta ce kuma ki ce sunan ki aka saki insha Allah sunana ta ce ummu kulsum wai a to ni yar mahaifinta ne Eh. bayan kwashe kwanaki bakwai na haihuwan umar kusum yau dai an tara al'umma domin waliman sunanta ah, me za ki iya faɗa masu kallo da saurari game da wannan rana musamman ga al'umman da kuka tara yau alhamdulillah rabul alami wannan rana rana ne na farin ciki alhamdulillah allah ya soke ta lafiya kuma allah ya nuna mana wannan rana na bakwai jama'a daban-daban daga wuri daban-daban inda ma ba mazata ba alhamdulillah sun halarci wannan taro namu ba abinda za mu ce musu sai godiyan Allah da Allah ya mai da su gidansu lafiya wanda ba shi da shi Allah ya ba shi su kuma wa'annan zuri'a da Allah ya ba mu Allah ya musu albarka ya ya ba su Allah ya sa su gaji sunan gidan da suka fito daga nan shine addu'a na yawa Hajiya Binta ya isa. Menene alakanki da ita wannan jaririya da aka samu? A ni uwarta ce. niyyar ubanta ne to a matsayinki na ɗaya daga cikin iyaye bayan kwashe kwanaki bakwai da aka yi na haihuwar wannan ɗaya to yau kun tara al'umma musamman daga wurare daban-daban domin su zo su taya ku murnan ganin wato walima na wannan ɗaya me za ki iya faɗa a matsayin matsayinki na ɗaya daga cikin masu ƙirjin biki kuma kun tara al'umma alhamdulillah alhamdulillah ala kulli halin mun gode ma Allah tun daga ran da aka haihuwa yau kwana bakwai al'umma suke tururuwan zuwa taya mu murna na samun karuwan wannan yarinya ba abin da za mu ce ma al'umma an nuna mana so da ƙauna an nuna mana kara da sauransu makwabta 'yan uwa dangi wanda muka sani ma da wanda ba mu sani ba tun daga ran da aka haife ta ba abin da za mu ce mun gode ma Allah da ya mana arzikin al'umma suka nuna mana so da ƙauna aka nuna mana kara Allah Ubangiji ya saka mu kowa da alkhairi na nesa da na kusa da kowa aka zo danginmu da duk 'yan uwa musulmi wanda duk ya zo da wanda ya nuna Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Ita Umar Kusum wato ɗaya gare ku wani addu'a za ku yi mata. Ubangiji Allah ya saka mata eh, ya mata albarka. Allah ya shirya mana su duka shirin addini dukkan zuriyar mu ma duk inda suke. na nesa da na kusa da dukkan zuriyan 'yan uwa musulmi Allah Ubangiji ya saka ma kowa ya ya shirya mana zuriya ya daukake su daukaka addini ya kare mana su daga dukkan sharrin zamani da fitintunan zamani. Suna na Fatima, mm, Fatima Ahmad. Anti Fati menene alakanki da ita wannan jaririya da aka samu? Duba da na ga sai ta kike amma dai ban san alakan ku da ita ba. <laughs> Ah, Alaka ta da jaririya jikata ce. kuma jika wacce gaskiya na yi farin ciki da zuwanta wanda nake ji nake gani kuma yadda na ji na zo na gani ina ta murna allah ya albarkace ta kuma ya bata rayuwa na manya ya bata albarkacin sunan manyan da ke kanta allah ya sa ya zame mata alheri wajen rayuwa wajen aiwatar da komai na rayuwanta allah ya sa ta zama maɗaukakiya kamar haka alfarma na muhammadu sallallahu alaihi wasallam sunana ibrahim yawo isa sarkin sabon garin tudun wada kaduna uh, alhaji ibrahim bayan kwashe kwanaki bakwai da wato uwar gida ta haifa maka ɗiya mace umul kusum to a yau dai aka tara al'umma daban-daban domin waliman wannan suna na umma kusum yaya kake ji a wannan rana ai wannan rana ce ta farin ciki ne a gare ni da har allah ya sa ni ɗaki na ta sauka lafiya kuma har aka zo aka yi bikin taro na suna kuma al'umma daban-daban iri-iri sun zo wannan abin alfahari ne a gare ni da kuma jin daɗi da cewa lalle lalle ya nuna cewa muna zaune lafiya tare da jama'an da muke tare da su wannan rana ce ta farin ciki da jin daɗi da kuma godewa Allah da ya kawo mu wannan rana har aka yi aka tashi lafiya umul kusum ita ce jerin na nawa a cikin 'ya'yan da aka haifa ita ce ta biyar mm, alhamdulillah ah, wannan waliman suna ya zo da abin mamaki inda kusan in ce masu unguwanni da hakimai na jihar kaduna kusan ɗaiɗaya ne wa'inda ba su samu halartan wannan wurin walima ba me ya jawo hakan ya sha bamban da sauran suna da ake yi har wa'annan manyan mutane suka zo taka wannan murna na haihuwa da ka samu zaman lafiya da biyayya idan har kana ma shugabanninka biyayya za su so ka idan kana ma na ƙasa da kai adalci za su bi ka duk wannan alamu ne na muna dai kwatantawa ne muna kwatanta abin da za mu iya yi ne kuma allah shi yake shige mana gaba kuma muna roƙon sai ƙara shige mana gaba akan al'amura da muke yi ma al'umma wanda har yasa kaga jama'a sun zo daban-daban da ƙungiyoyi da sarakuna kusan dai ka gan su da hakimai da sauransu da suka zo wannan wuri duk biyayya ce da ba kowa yi matsayin da Allah ya bai shi shi ke kawo irin wannan lamarin al'umman da suka zo domin taya ku murnar wannan walima da ake yi me za ka iya faɗa musu game da abubuwan da suka bari suka zo domin taya ka murnar ina musu godiya kuma ina ƙara musu godiya ina ce musu Allah ya saka musu da alkhairi da fatan kuma kowa zai koma gidansa lafiya Allah ya saka alkhairi na gode karshe akwai wani saƙon da kake so ka faɗa wanda ban tambaye ka ba alhamdulillah kullum abin da za mu faɗa shi ne muna ƙara kira da al'umma da a zauna lafiya a gwamnati biyayya a bi shugabanni akwai malamai akwai sarakuna akwai fastoci idan sun jawo hankali mana kira da jama'a da Allah da annabi a zauna lafiya a daina biye ma waɗansu mutane masu so su tada hayar gitsi ko wajen kawo matsaloli a cikin al'umma wajen lalace kasar nan mu Najeriya baki daya muna kira ga al'umma da Allah da annabi su dinga duk abin da suka ji ba su sani ba su nemi sarakuna akwai masu angoni akwai tai duk wani abu da ya kamata a bi kafin mutum ya yanke hukunci ya bincika kafin ya yanke hukunci dan mu Najeriya na ita ce ta mu ita muka sani ba mu da wani da muka sani da ya wuce Najeriya to muna fatan Allah ya zauna da mu da kasa gaba baki daya lafiya